أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wani wa Allah godiya jalla jalaluhu wanda ya ara mana rayuwa ya sake ma wannan majalisi mai albarka na tafsir alkurani mai girma a wannan yammaci na talata 18 ga ramadan na 1446 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 18 ga watan maris na 2025 وأن مصلى سيمي البركة أنا جامع عثمان بن عفان لكي دوس انزقاوة إن شاء الله دامو تشيقة بدا سورة سبعين ترى ما كارك عليه تفسير سورة تمانين على بركة الله ومشيئته نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ بسم الله الرحمن الرحيم سورة suratun nazi'at wannan sura mai girma ta samo sunanta a ayar farko kamar yadda muka gani ah, sannan ya tabbata cewa ana kiranta da suratun nazi'at ko kuma suratu wan nazi'at a ɗaya daga cikin ruwayoyin malamai na abin da ya shafi sunayen surorin alkur'ani mai girma 114 wannan sura sura ce makiya an saukar da ita kafin hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ba tare da samun sabani kan haka ba ma'ana tana daga cikin surorin makka waɗanda galibi yake ƙoƙarin tabbatar da makoma da kuma tashin alkiyama da imani da Allah da kadai tashi da kuma yaƙar aƙidar maguzanci ta bautar guma wannan shine jigon surorin makka yayin da surorin madina su kuma suke tabbatar da dokoki da hukunce-hukunce na zamantakewar al'umma da kuma yaƙi da munafurci da miyagun halaye da ɗabi'u shi yasa ayoyin madina sun fi na makka tsawo nesa ba kusa ba saboda su ayoyin makka jigo ɗaya suke ta ƙoƙarin tabbatarwa shine tauhidi da kuma barin bautar gumaka da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan sura ita ce wato sura ta 81 a wajen sauka bayan kasance wata sura ta 79 a jerin lissafin surori ayoyinta 46 ne ko 45 a bisa sabanin malamai na ƙididdiga da kuma lissafin surori wato addul ayi sannan kuma babban jigon da wannan sura take tsokaci a kai tabbatar da kaɗaitakar Allah da kuma imani da ranar lahira sannan da hasko hoton ranar lahira da yadda abubuwa za su kasance don haka ma Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ta da rantsuwa da wasu rukuni na mala'iku da kuma irin aikin da suke yi a farkon wannan suwa sannan da kawo tunanin kafirai maguzawa na cewa alkiyama ba za ta tsaya ba bayan sun riddige a cikin kabari ya za a tashi ne Allah ya tabbatar musu da tsayuwarta da kuma wasu daga cikin abubuwan da za su wakana a wannan rana ta alkiya bismillahirrahmanirrahim suratun nazi'a da sunan Allah mai gamammiyar rahama mai jin kai wannan ce garka na rantse da mala'iku masu fusgar rai a lokacin mutuwa musamman ran kafirai garkan wato mummunar fusga mala'ikun da ke fusge ran kafiri a wani yanayi mai ban tsoro ko mai wahala annaza shine fusgar abu annazi'at wato jam'i ne na su masu aikin wannan fusgar rarkan wato fusga matukar fusga ko kuma cisga duka dai wannan tamyizi ne na bayyana irin yadda tujjaren kafiri za ta kasance a lokacin mutuwa kamar yadda malamai ke bayani a fitar rai wani abu ne da kowa sai ya dandane shi akwai wanda fitar ransa zai zo masa da sauƙi allah ya sanya mu akwai kuma wanda babu shakka zai gwammace gara a yi masa kowace irin azaba da fitar rai wannan shi na shi sannan Allah ya yi rantsuwa da mala'iku su kuma masu zare ran mumini cikin sassaukar zarewa ba tare da an wahala ba amma da haka Allah subhanahu wata'ala ya kira fitar rai a matsayin azau kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa ɗanɗana kuwa kasan kalabi ko ɗanɗani daɗi ko ɗanɗani mai wahala Allah tsare Allah ya bayanin cewa am hasibal ladina tarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa shin waɗanda suke yan tabargaza yan tamuri masu mummuna aiki suna zaton za mu sanya su da masu imani daidai wa daida a yanayin mutuwarsu da rayuwarsu Allah ce sa'a ma ya hukumu wannan kiyasi da suke yi ko wannan hukunci ya yi mun sannan Allah yana cewa fa na alulun musulmi na kal mujrimin shin ma sanya musulmi masu biyayya da bautar Allah su zama daidai wa daida da mujrimai masu sabon Allah ko a rayuwa ko a mutuwa ba zai yi ba don haka kamar yadda rayuwar kafirai ke cikin bulayi da kuma wato faganniya da rashin alkibla to haka mutuwa amma duk wanda ya tsare addinin Allah ya kadaita Allah ya bauta wa Allah za ga Allah ya kintsa masa rayuwa Allah ya kintsa masa wato mutuwa ta ranar mutuwa kowa zai gane makomarsa ta dindindin kamar yadda hadisi ya tabbata a wajen ahal sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dogon bayani a wata jana'iza da aka ji cewa idan mumini zai bar duniya ya doshi lahira mala'iku za su zo masa ƙarƙashin jagorancin mala'ikan mutuwa da fuskokinsu suna annuri da shiga su fari ko fara za su zo iya ganin idan wannan mamaci zo da turare da likafani na gidan aljanna zo su zauna daidai kansa dama da hagu sannan daga bayan mala'ikan mutuwa ya zo yana zaro ransa an ce ana zarar rai ne daga 'yan yatsun kafa har ya zuwa wato ya fita ta ido to me yasa ake fara zarare daga kafa ba ta ka ba saboda in ta ka za a zara mutum ya fara jin zafi sai yunkurin zura a guje amma an zaro ran ta kafa kafar ta sandare ba wajen gudu ba yadda za a gudu sai dai a yi saranda ga hukuncin allah kur in mutum ya ga masifa me yake yi yawwa falamma ahassu ba'athana idahum minha yarkudun to Allah da hikimarsa tun da tafiya ce ta ƙarshe ya ke fara zaroran daga ƙafa. inda za ka caka wuƙa ƙafar ko gezo ta san dare an zare rai babu gudanar jini da kai kawo dinsa to haka za a dinga zaroran kamar yadda ake kartar bargo ko gwado da arautaki ko da ƙugiya ko da kura irin ta zamari a jika irin bargon nan mai laushi a ruwa kuma sanya ƙugiya a jawo kyar kamar haka Allah kiyaye kuma a hakan ana yi ana gaggaura wa kafiri mari ana fuskaran ana mambarin hey. mala'iku Allah ya ce yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna shashara musu mari kuma suna ta ɗirɗirka musu dundu a duwawu daga dan bayansu kuma ana fuskaran haka yasa za ka ji wani yana kurma ihu ihun da zai firgita duk wanda yake kusa wani kuma ka ga irin yadda yake yi da hannayensa in ya kama in akwai wani kusa da shi in ya danke shi ya kaɗe har buzunsa sai da tsaye a bar mutum yawwa sai da rufe kofa ko saboda yadda mala'iku suke wuji-wuji da su a wannan yanayi shine wannan zi'ati gharqa na rantse da mala'ikun da suke fusgar ran kafiri fusga wato mummunar fuska Allah ke wannan shi nashta haka kuma na yi rantsuwa ji Allah da mala'iku masu zariran mumini yanzu ko a hausa idan aka ce da fusga da zarewa ai ba ɗaya ba ne ko yawwa malamai suna kamanta zariran mumini kamar a samu talge a yi ƙulli a saka gashin kaza a cikin wannan ƙullin in za a zaro shi akwai matsala? ha? babu eh ko da dai mutuwa mutuwa ce to amma wannan misali ne da wanda za a sanya a rautaki ko a sanya ƙugiya a dinga fuskar bargo wanda ya jika da ruwa sharkaf da kuma wanda za a sanya wato kulli lokacin da yake shafa kafin ya bushe ya zama malmala ya ka sa gashi ko ma ya bushe din gashin yana in za a zare akwai matsala da sauki to haka misalin yadda ake zare ran mumini kuma ana zare ran nasa ana kwantar masa da hankali ka san ita masifa idan akwai mai kwantar ma da hankali da rarrashi da sauƙi, ko ana la khawfun alaikum wala antum tahzanu babu tsoro ba fargaba Akan ku inda kuka sa gaba sannan kuma ba bakin ciki ga abin da za ku bari a duniya nahnu auliya'u mu ne mataimakanku mu ne majibantanku mu ne wato ke tare da ku haka ana zararen ana wato rarashi. ana kwantar da hankali kasan ko abu ne kada mu kada mu idan wanda ya fi ka sana abin yana rarashin ka yana kwantar maka da hankali za ka ji da sauki Yawwa shine wannan shi na wato da masu zare ran muminai mala'iku a yanayi na sassauƙa zare wasabihati sabha bayan da Allah ya gama da wannan rukuni na mala'iku masu zaren rai ko na arna ko na musulmi sai kuma Allah ya sake rantsuwa da wani gungun na mala'iku wasabihati sabha ina rantsuwa da mala'iku masu ninkaya da iyo ko dai daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama in kana so ka san wannan ka je ka dubi wato a fi wakriha tsuntsaye da safe in sun fito shawagi ka ga yadda suke karkada fuka-fukansu suna yin sama ko ko suna yin ƙasa ta rike fuka-fukinsu idan suna rige-rige na tashi yaya ha in ba ka yi ba ni waje to haka mala'ikun Allah duk da ba ma gano saman nan cike take da mala'iku ko masu hawa ko masu sau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta'aqabu na fikun mala'ikatun billail wa ta'aqabu na fikun mala'ikatun bin nahar mala'iku wato suna shiftin suna canjin aiki a cikin waɗansu zo su aikin rana waɗansu su aikin dare idan na rana suka koma zuwa ga Allah a sallar asuba suka yi handin a oba na dare asuba suke koma Allah tambaye su kai fataraktum ibadi ya huka baro bayina sai su ce mun je mun tarar da su suna sallah su ma na rana da sallar la'asar an yi za su yi handin oba su koma su ma Allah tambaye su huwa alamu bihim ya kuka baro na za su ce mun tarar da su suna sallar asuba mun baro su suna sallar la'asar sa asara ce babba mutum ya rika sakaci da sallar azhar da la'asar da asuba a jin ko za ka yi sakaci da jam'i to waɗannan su ne manya-manya inda za ka sami shaidar malayu hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin haka Allah ku kiyaye salloli musamman ma sallar tsakiya wace ce sallar tsakiya ko la'asar ko asuba idan ka ɗauko daga farkon rana an yi asuba an yi azahar to la'asar kamar ita ce a tsakiya sai magarba sai shi. in ka ɗauko a farkon dare magarba isha'i asuba ita ce a tsakiya yawwa da haka kowace za ta iya zama sallah ta tsakiya ko asuba ko kuma tana da cikin salloli manya-manya da take gagarar matsafa ko munafukai wani bokan kaje zai maka sharaɗi banda sallar la'asar ko banda sallar asuba to mala'ikun yadda suke kaya suke tashi wato za ka sha mamaki kaga allah ya kera maka abubuwa masu tashi amma kowa tashin su daban-daban ne yanzu da tashin kaza da tashin shirwa ɗaya ne ba ɗaya ba ne ko da tashin shahu da tashin ungulu ɗaya ne yanzu haka ungulu sai ta yi kata kata kata kata kata kata kata kata ta wato ta yi womin sai injinta na tashi a ƙasa ta zura a guje kata kata kata kata kata kata ainihin contophysis ɗin da ke jikin fuka-fukinta sun ja iska sun ja iska fiyo sai ga ta tashi eh agwagwa to haka manya-manyan jirage irin boeing 747 ko 380 airbus manya-manya za ga sai sun zura a guje kir a lokacin da za su tashi fukafukin jirgi an zazzago shi an ɓaɓɓare allinan in kana kusa da injin ka leko za ka gani sai an zazzago duka fukafukin ya ja iska ya ja fureja ya ja fureja daga nan kuma ana sa masa giyar tashi fiw da ya daidaita a sama sai ga yana har haɗe fukafukin kirf kirf kirf kirf sai koma zama kamar baya buɗewa daga nan kuma sai ta zura buɗe kaga wannan halitta ce ta ubangiji dan adam ya koyi technology su mala'iku suna da fuka-fukansu alaƙa jibril yana da fuka-fuki 600 in ya buɗe su duk ya rufe sama sannan kuma akwai wanda ma sun fi shi girma tabarakallahu sanar salihin to mala'ikun da suke ninkaya daga sama zuwa ƙasa wato suna ta zirga-zirga ko daga ƙasa zuwa sama wajen ƙoƙarin zartar da umarnin ubangiji kuma cikin tsananin sauri da kuma gaggawa tashi zidai dai kaga jirgi kamar da allah ya siffanta dardumar ko na'urar annabi suleiman guduwa shahar wa shahar duk inda ya tafiya hantsi to zai ci zango na tazarar tafiyar wata guda in ya tashi bayan la'asar kafin faduwar rana da almuru zai yi tazarar tafiyar kamar wata guda to haka tsundu a yanzu ai jirgi inda ya kai jirgi yana tafiyar kusan kilomita dubu a awa daya sali daga lagos zuwa kano ko daga kano zuwa lagos daga awa daya ce ba kaɗan wani lokaci to haka Da mala'iku kuma saurinsu da su safuwan musamman idan suna gudu a sararin samaniya domin zartar da umarnin Allah sannan Allah sake rantsuwa da wasu rukunin na mala'iku fasabiqati sabqa nan sai aka zo da fa'u ta'qib amma duk sauran waune waune wannazi'ati wasu was-sabihati nan sai aka ce fasabiqati sabqa falmu dabbirati amra sai ba zo da wau ba ya ka zo da fa fa kuma galibi ta takan zo litta'aqib fasabiqati sabqa bayan aikin waɗancan mala'iku rukunin su guda uku sai kuma ka zo da fasabiqati mala'iku masu gasa masu rige-rige wajen zartar da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala as shine rige ko na gudu ko na sauri da mala'iku suna rige rigen zartar da kuma aiwatar da umarnin Allah fal mudabbirati amra sannan da mala'iku masu tsara al'amura na ubangiji da kuma halittunsa a amuran wato matuƙa tsara umarni ne kawai da command idan ya zo daga Allah تراكم أي أيوة وتروى ta mala'iku إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لكما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون فالمدبرات أمرا ألا ينالنزوا لما سجدان الدعاء الأمر وتمتكر قدان روا لكما tsarawa matuƙar tsari musamman a daren lailatul qadari a wannan dare ake tsara komai da zai auku a cikin shekara iya fulani fiha yufraqu kullu amrin hakim wanda za a haifa da wanda zai mutu da wanda zai ɗaukaka da wanda zai karci ƙasa da wanda zai aure da wanda zai zama gauru da wanda zai arziki da wanda zai tsiyace duka a daren lailatul qadar ake wannan tsaraka yasa ake son mutum ya zama ya ji kufa yana ta zuba addu'a ta yadda ko da da yana layin mummunar kaddara wannan addu'a za ta sa Allah ya shafi a mai da shi layin kyakkyawar kaddara la yaruddu al-qada illa du'a ba abin da ke taka wa kaddara burki kamar addu'a an gane yawwa Allah raba mu da mummunan kaddara na yawma tarjufu rajifa tatba'uha radifa قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة باين الله rantsuwa da wannan rukuni ko gungu na mala'iku sai kuma wato Allah subhanahu ya ci gaba da bayanin me zai biyo bayan waɗannan rantsaran na ga Allah ya rantse da komai cikin halittarsa amma mutum baya halatta ya rantsa da kowa sai Allah haramun ne mutum ya rantsuwa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kyau mutum ya ce da ya rantsa da annabi ko ya rantsa da ma'aiki balle ya ce ya rantsa da shehi ko shehu ko ya ce ya rantsa da kwatsa ko aradu duk wannan rantsa-rantsa ne na maguzanci annabi ya ce man kana halifan falyahlib billahi aw wanda zai rantse rantse da Allah ko ya tubu wani hadisin ya ce man halafa bi ghairi Allah qad asharak duk wanda ya rantse da wani ba Allah ba tabbas ya yi shirka amma ya halatta rantsa da Qur'ani ko wata sura ta Qur'ani alƙur'an kaza kaza kaza ko ko sun kaza kaza kaza amma ba irin yasin din da ake mata surkulle da kulumbo ta ta malam garbi yawwa a buɗe manjayen irin su mubin a zuba yaji saboda mugunta wanda ake yi wa kulumboto a sashi ya tarawar banjo yanzu kamar an watsa yaji a idan ba irin wannan wannan ne da kuma shirka yawwa to ne Allah ke cewa yawma jufin rajifa ranar da mai girgiza za ta yi girgiza wace ce mai girgiza ko mai girgizawa hei to wace ce mai girgizawa ko ta sa a girgiza busar ƙaho na farko an ula ita za ta girgiza duniya ta girgiza duk wani mai rai mahaluki ya faɗi ya mutu yau matar jufin rajifa ranar da mai girgizawa idan aka busa ta za ta girgiza duk wani mahaluki ya mutu musamman nan duniya tatba'u harradifa sannan kuma mai biyo mata baya ta biyu ita ce mai busa ta biyu ita kuma wato za ta tayar da waɗancan da mai girgizawa ta kashi tatba'u harradifa wannan wacce take mai biyo bayanta busa ta biyu za ta biyo bayanta kuma kowa Allah ta yadda kulubun yau mai izin wajifa waɗansu fuskoki a wannan ranar a tsorace suke kamar yadda Allah ya faɗa a wujuhun yau mai izin hashi a tsoro a fuska yake ko a zuci na'am a nan dai Allah ce ƙulubun yau izin khashi'a waɗansu zukata a wannan rana a firgice suke a tsoraki can kuma surar al ya ce wujuhun yau izin khashi'a waɗansu fuskoki a firgice suke to a nan a ina tsoro a fuska ko a zuciya labarin zuciya a tambayi fuska ko kaga tsoro asali a yana yake a zuci ita fuska ai hoto ne na abin da ke faruwa a zuciya labarin zuciya tambayiwa eh tambayi fuska kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗa akan lokacin da aka yi arba da juna tsakanin dakarun musulunci da na arna musamman munafukai masu raunin imani wa balagati qulubul hanajira eh aka girgiza muminai zilzalan shadida wa balagati qulubul hanajira zukata suka yi sama har suka zo alhanjara makogar kamar za su fashe su fito saboda aikin tsoro idan abu ya firgita zuciya ɗayan biyu ko ta kamu da depression ko haifatan shi idan abin ya karfi wato tsoron ya kai inda ya kai body temperature za ta daga ta sama maimakon normal 110 sama da 80 ko 90 wallahi sai temperature mutum ta kai 200 maimakon 110 200 daga nan body system tsarin jikin mutum sai ya wargaje sai jiki ya kama jijjiga da makyarkata daga nan ba ni lamarin ubangiji ba shi kamar yadda iyayenmu mata galibi lokacin haihuwa sukan haɗu da irin wannan saboda tsoro da firgici zukatan su tsorata temperature ke sama da jana 170 180 daga nan in ba yi magani ba sai mace ta fara jijjiga to iyayenmu na dauri in gozo momi kawai sai a faku ba wa mace mai naƙuda muciya a baki a asibiti kuma sai a sa ta ɗakin duhu ko wannan in tsoro ya kai tsoro ke wani lokacin kuma sai ga furfura ta feso wa mutum ke yanki saboda tsoro da tashin hankali ko fargaba ko nadama dama dai tsoron mutum kala biyu ne ko kamar yadda an gaisa a irin gaisuwar iyayenmu na dauri ina kwana ina gajiya ya iyali ya fargaba da nadama ko fargaba a kan me fargaba ita ce alkhau da Allah ke cewa fala khaufun alai fargaba ita ce tsoron wani abin da bai auku ba amma shedan ya cika maka zuciya da tsoron yanzu waɗansu suna nan hankalinsu a tashe saboda 2027 duk tunaninsu duk planning ɗinsu duk kaza 2027 don banda kida humanci na ɗan adam 2027 kan ta waye waye san waye zai kai sai Allah ka tsaya ka sauke nauyin da yake kanka na 2025 yanzu 2023 2024 ta wuce in ka yi abin kirki o ka in ba ka yi ba ma sun wuce 2027 gaibu ce fa'anta wa malikun duniya sawa'u da kai da sarkin duniya duk uwa ɗaya uba ɗaya ba wanda yake da garantin ne zai faru gobe wa ma tadiri nafsun ma za ta kasi gada amma abin tausayi da yawan 'yan siyasar mu saboda haɗama da babakere Allah ya ara maka shekara hudu 2024 zuwa 27 tsaya ka yi abin da ya kamata wannan abin da za ka yi shi ne zai qualifying ɗinka mutane su sake zaɓar ka bayan zaɓin Allah amma kai baka tsaya yi abin da ya kamata ka wawashe dukiyar bayan Allah ka ba su cikin fatara da inna naha da yunwa kana tara kuɗi saboda gwagwarmayar 2027 Wataƙila 2027 kafin ta zo ka zama gawa ko ka zama x tsohon yi. ba shi nan ba kuma magafan kama cinnaka ya kada kyankyasu saboda haka ita fargaba galibi shedan ne yake jiho mutum wasu wafin ko ya jiho maka fargabar watakila fa ka kusa mutuwa ko haka kawai daga nan sai ya maƙale ya ta wuta o oh, watakila saura kwana kaza zan mutu ko saura kaza shi yasa Allah ya ɓoye mutuwa da mutum ya san ranar mutuwarsa ko nan da shekara ɗari ne kuwa yaya kullum yana hararo wannan rana amma sai ka ɓoye ko iblis ya cusa maka fargaba ta talauci ko fargaba ta mace ko fargaba ta 'ya'ya ko fargaba ta dukiya ya dai shagaltar da kai sai ga ka rasa nutsuwa ka rasa kwanciyar hankali ko ko yaƙe ka da nadama takaici da kuttu da nadamar wata asara da kai a baya ko rasa matsayi da kai a baya ko rasa mata da kai a baya ko rasa 'ya'ya haka sai kai ta takaici da cizon yatsa o da fa mu ne muke faɗa a ji ta wani gwamna da aka taɓa yi a kano mai ban dariya da kafin ya fito sai an yi oba oba an yi siginan ga excellency nan zai fito a yi clearing din hanya kaza da ɗan sandan babur da zai clearing din hanya da ainihin yan protocol da zo su clearing din hanya da jami'an tsaro sss a yi clearing din hanya kawai da ya fito da ayari guda motoci sun fi dorin tsaya wanda in ba najeriya duk duniya ba inda za ka je kaga wannan tabar gazar sai afirka saboda fankama da ruba ta mulki ko kuwa saboda rashin nutsuwa da rashin yadda saboda tsoro walla a turai sai ka ga abin sha'awa ranar da zan baro london sai muka kiliya da mayo din london mota ɗaya ce da babur guda ɗaya tak wani lokacin ya bushe iska wallahi sai gan shi a keke yana yawo kawai ya zo ya daga muku hannu gwamna gwamna a keke yanzu idan gwamnan naijani ya fito a keke ba sai abin da hali ba ta ma can saboda an tsara adalci kuma akwai rule of law doka sai kaga kowa yana sabgar gabansa kamar yadda sai na umar yake ran gadi shi kadai ya sintiri in ya gaji ya sami wata bishiya kawai ya bararraje a inuwarta mai baccinsa shugaban kasa shugaban duniya ma za da ba lokacin duniyar musulmi yake mulka ba ƙasa-ƙasa ba almuhim wato tsoro ko fargaba rashin gaskiya da kuma rashin yin sulhu tare da Allah ke kawo su don haka a ranar lahira za ka ga waɗansu zukata a firgici a tsorace kuma fuskokinsu suna alamta haka sannan bayan fuskokin nasu ma abu absaruha khashi'a idan dinansu kuma wato da ka kalle su za ka ga suna cikin kaskanci kasan ita fuskar turfunewa take yi da kuma firgicewa to shi kuma idan irin waɗannan ya yake yi ha ka kalle su yanzuru na min tsarfin hafi idan mutum ya abin kunya ko yana cikin tsoro da firgici yaya ganin sa yake zai iya kallon ka dara dara haka sai dai yana dan sunkuye sunkuye da kauce kauce da ko abu absaruha kashiya ganin su kuma a cikin kaskan shi ma a cikin tsoro da firgici Allah ke ya na inna na na filhafira waɗannan fa da za su tashi a waɗannan kamanni na tsoro da firgici da kallo na ƙasƙanci su ne fa a nan duniya a yanzu in an musu maganar tashi alƙiyama da tashi bayan mutuwa cikin izgilanci da gadara da shakiyanci da barin zance za ka ji suna cewa a inna lamar duduna fil yanzu daga sai kuke yi zai yiwu a mayar da mu a raye bayan mutuwa bayan an jefa mu a ramun muka mun da gargaji wai daga fi kuke yi ko ga kuke yi za a mai da mu wata sabuwar rayuwa a tayar da mu ai idza kunna izaman nakhira yanzu bayan mun zama kasusuwa rididdigaggu kashi ya fari ya riddige ya marmashe ku ce wai za a tayar da mu in ji su ke su suna ga abu ne faufau ba zai yiwu ba dama ita fata da tsoka da gashi wannan ai su ne loma farko na ƙasa da ƙwari da tsutsotsi in ba wanda Allah ya tsare ba to ƙasusuwa ne suke ɗaukar lokaci su kai shekara da shekaru su ɗin ma kafin su marmace sai dai wanda Allah ya baiwa kariya annabawa da wasu bayansa kuma su ne ko shekara nawa za a je a same su intact yadda aka binne don haka su suna ganin cewar idan sun zama ƙasusuwa diddigaggu babu maganar a sake tashi kalu tilka izan karratun khasira sai su ce to lallai a da kuwa abinda kuke fada gaskiya ne za a tayar da mu bayan mutuwa to wannan komowa ce mai cike da asara da kuma rudani tilka zan karratun khasira shine Allah ya ce fa inna ma hiya zajjaratun wahida rabu da su lallai al'amarin kiyama tsawa ɗaya ce tak eh da an kunduma tsawa ko an yi busa cikin ƙaho sau ɗaya ba a buƙatar a maimaita in kanat illa sai hatan wahidatan fa'izahun khamidun ko fa'izahun jami'un ladaina muhbarun tsawa ɗaya ce kurum ko su mace ko a su sai za hun bisahara ana yin wannan tsawar sai ka ga wato sun furfuto daga cikin kabari sun zo sun tsinci kansu a kan wata ƙasa sabuwa fil sai ga su a bayan wata ƙasa sabuwa garau brand new a leda ba kamar wannan ƙasar da aka sassare ta aka tattone ta aka giggina ta aka jijjuye masa lodi da kazanta kala-kala wani wajen kwari wani wajen tudu ba wannan kasar ba ita wannan ta gama aikin sai za hun bi sahara wata kasa ce sabuwa ɗin la tara fiha iwajen wala an babu kwana-kwana sannan kuma babu tudu babu kwari ya ganin Allahu akbar wannan duk yana nuna mana zalika taqdirul azizul alim wannan duka gwaninta ce da iyawa ta Allah subhanahu wataala buwayayyen sarki gagar misali هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى باين الله سبحانه وتعالى يقم مرتني قارنا ما ستابا بتاشن قيامه da kawo musu hoton abin da zai auku a wannan rana da kuma wato yi musu tattali na azabar wulakanci a bisa karyatawa da suke yi wa ayoyin Allah to sai Allah ya kawo mana wani samfuri na daban na ogafir auna manyan arna wanda Allah subhanahu wata'ala wato shi da kansa yi wa fir'auna shaida ta kadaranci da tsagiranci, ala inna fir'auna ala fil ard waja'ala ahlaha shi'an fir'auna kam Allah yace tabbas yayi dagawa kuma ya daukaka ya bunkasa a ban kasa waja'ala shi'a kuma ya dinga rarraba kan wato jama'a ƙungiya ƙungiya gungu gungu in kana neman turu ubangin iska ka samu firauna furin kus domin shi cewa in ma akwai wani allan to shi ne babba shi ne first class kai musa ma kana da wani allan ya ce to ni ne babba ana rabu kuma la'ad da haka allah ya kawo kistarsa kamar da ya kawo kistoshinsa daban-daban da yadda ya timbatsa da yadda ya gawurta da yadda ya kaseta da yadda Allah ya kuli kulin kubara da shi ya danna kan kafiri a cikin ruwa hal taka hadisi Musa shin kam ko labarin annabi Musa ya zo maka ya manzon Allah idna dahu rabbuhu a lokacin da ubangijinsa ya kira shi bilwadil muqaddas a wannan kwari wanda yake mai tsarki wanda ake kiransa kwarin duwa an gane alwad shine kwari ko kuma inda yake kwazazzabo inda ya kasa al-muqaddas to amma shi wannan mai tsarki ne mai daraja mai matsayi shi yasa ma ya cancanci wato Allah ya zance a nan kuma shi ya ma aka ce annabi Musa ya cire takalmansa a nan faqla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa sunan kwarin ne tuwa yana can cikin kasar Masar a yanzu a wani waje ko wani lardi da ake kira Sharm el wajen shakatawa ne na duniya yanzu turawa da sauransu za ga suna takakkiya su je sharmu sheikh ta wannan kwarin Allah subhanahu wataala ya zance da annabi Musa idhhab bayan ya zance da shi aka ba shi umarni da manzanci idhhab ila fir'auna kai Musa ka tafi zuwa ga fir'auna innahu daga haƙiƙa shi ya yi ɗagawa kuma ya ƙetare haddi don haka ka je ka gargaɗe shi ka wace shi faƙul hallaka ila in ta zakka idan ka je ka ce da shi shin ba zai yiwu ba wato kai fir'auna ka tsarkaka ko ko shin wato shin kana jin zai yiwu nusar da kai zuwa ga abin da zai sa ka tsarkaka eh yanzu kan ba cikin tsarki take ba to ko za ka yadda nusar da kai zuwa ga abin da zai sa ka tsarhaka wa ahdiyaka ila rabbik kuma na nusar da kai ne maka jagora zuwa ga Ubangijin ubangijinka fataksha sai ka ji tsoron sa, kuma ka kiyaye umarnin sa. fa arahu al-ayatul kubra sai ku annabi Musa ya nuna masa wato wata babbar aya ita ce me ya nuna masa macijiya wannan ganshika saboda a lokacin matsafa suna baje kolo galibi duk mu'ujizar da annabi zai zo da ita sai abin da wato yake kan ganiyarsa na ɗauki hankali da bajinta kaga zamanin annabi isa likitoci ne 'yan mai ganyi suke ta baje kolon don haka ya zo da magani da raya matattu da warkar da makahu misali da zamanin annabi musa tsafin yahudawa ya gawurta ya bunƙasa don haka sai aka ce annabi musa ya zo da sanda a matsayin gagargasa in ya je fadda ce yanzu yanzu sai ta rikide faf sai ta fasa kai amma kuma da ya je ya danke ta sai ta koma sanda ai ai irin wannan rufa idan alhajin allah ya kiyaye yake yi ko sai ya ɗebo muka kashin shanu da ya yi walawala ya yi makar fa'ido sai ka ga ya rikida ya zama shinkafa da waki nasha-nasha har da salat har da nama a zahiri in kaje kana cin shinkafa kashin saniya kake a baɗi ko ko mutum ya zo da jaka sai ya nuna yana shiga ta bakinta yana fita ta duburarta alhali rufa'ida ne ɗan duniya yake yi ta ƙarƙashin ƙafafunta na gaba yake shiga sai ya fito ta baya to wannan shine sihiru takhil wato sihiri na rufa ido a nuna maka wato a zahiri akasin hakikanin yadda al'amari ne amma in kai imani ka dinga karanta ayatu ibtal sihir wattaba'u ma tatlu shayatin wa auhayna ila musa irin su kursi wallahi za ga abun Dara-dara Allah ya wargaza shi a idan amma ba idan sauran mutane sihiru takhil shi ma nan musan ba an masa ba da bokayen fir'auna suka haɗu Allah ya ce yi khayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a da suka dinga jefa sanduna kawai sihiru takhil a ido da nan musa ga suna wutsil wutsil wutsil wutsil a sama wanda annabi ma masa sihiri kai waye wa وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى ya nuna masa aya mafi girma. kuma idan ya sa hannunsa ƙarƙashin dantsansa in yi haka kamar hasken rana duk sai ya haske dau wajen ya haska idan kowa amma duk da haka a matagunin ya wa nuzur an kawmin layin faka zaba wa asa sai ya karyata ayoyin Allah wa asa kuma ya kangare ya fandari ya saɓa wa wa'azin manzan Allah tun ma'adubara ya sa'a sannan ya juya baya yana wato gaggawa fahashara fanada ya ba da executive order ya ba da umarni cikin gaggawa maza maza maza maza a yi shela a tattaro masa duk matsafa da ke kasar misra shi ne fahashara fanada ya juya cikin gaggawa ya sa aka dinga ye kuwa ana wakilma ana shela cewa ana neman duk wani kwararren matsafi mai kwarce ko mai dabo ko mai rufa ido da suka zo ko kuma ya tara mutane gaba ɗaya da suka zo ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin ku mafi girma in ma akwai wani da farko ya yi inkarin samuwar wani allah ko abin bauta qala ma alimtu lakum min ilahin ghayr ni ba san kuna da wani ubangiji ba ni ba amma duk da haka jadalan dan a ramin ƙarya a dawarsa sai ba da umarni exactive order ya ce fa'auƙidili ya haman sai hamanu ka je ka gina mun ganuwa idan ka koma tarihin ƙasar misira mun je har gindin wannan ganuwar a haram kallon wajen kansa abin tsoro ne wallahi sallah yadda mutum ya wannan gini sannan in ka yi yunkurin shiga in baka da cikakken tahassinat da zikiri da qur'ani wallahi aljanu za su mako ka a guje za ka bar saboda irin tsafin da aka yi wa gawawakin fir'anoni kafin a sa cikin wannan firamin abinda suke kira la'anatul fara'ina da yawa sun je sun na kasa ko sun mutu ko ko sun zo a guzi kamar yadda har yanzu wancan shi'umin tsibiri na kudancin america da ke jihar atalanta da ake kira bermuda triangle har yau ya gagari kundila saboda bincike ya nuna a nan karagar iblis ta duniya gaba ɗaya take don haka duk sanda ɗan adam ya yi yunkurin keta wajen ko a sama ko a jirgin ruwa ko a menene sai dai wani ba shi ba saboda Allah ya ara wa iblis wannan tsaron kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin hadisin dujal da jihar da ya nuna masu bincike suna ganin a wannan ba mu da triangle din da ya zama shu'umin waje a nan karagar iblis ta duniya kamar yadda ake da church of shaitan a california su ma can tambadaddu masu bautar shedan Obadu shefan eh, akwai masu bautar shedan sunan cocin su kanisatu shefan da church of shefan saboda haka shi fir'auna yace in ma akwai ubangijin to ne babba amma kai hamanu ka gina mun ganuwa eh waj'al sarha ka gina mun ganuwa domin taka la'alli yattalu ilahi mu wataƙila ko leƙo ubangijin musa nan da yake da saboda tsawar iya shaigan fir'aun to a nan sai ke cewa shi ne ubangiji babba ana kuma al'a'la mafi ɗaukaka ba can Allah ce sabbi hisma rabbika al'a'la ba to shi ma fir'auna sai ce shi ne a'la fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal ula sai Allah ya danke shi ya kama kafiri ya rangada masa azaba yasa ba a alfahari da abin duniya duk abin da ya tumbatsa ga wurta a duniya sai Allah ya shi haka tsarin Allah kuma ka duba shekaru talatin baya da mutanen da suke tashi da kamfanonin da suke tashi da abubuwa da ke tashi yau su ne ha? babu wasu ma babu a duba departmental stores manya-manyan kantuna irin su laventis irin su kingsway wanda 'yan birni irin su utc suke zuwa oda kai tsaye daga turai lokacin najeriya tana najeriya amma yanzu kafin ka ga kingsway ko ka ga laventis sai ka kwala ko allah ya ce fa kazahu allahu na kalar akhirati walula sai Allah ya danke shi wato azaba ta ƙarshe tana jiransa wal'ula ta farko kan an gama inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha tabbas a cikin wannan al'amari na dagawar fir'auna da ƙarshensa mummuna la'ibratan wallahi akwai izina akwai darasi liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin آله وصحبه وسلم